Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. matsalar tsaro na sha da baya a yankin agarsa bayan da hukumomin suka dauki matakai za ku ji karin bayani a cikin tsarin tunawa da cikin shekaru 25 da mutuwar shugaba ibrahim bara mai nasara an gudanar da wani taro a ranar jiya za ku ji karin haske shirinmu na musamman zai mai da hankali kan cibiyar rayu al'adu ta faransa da niger ccfn da kuma tsarin aikin nata. To da yanzu ga labarin naku bi da bi a cikin tsarin dangantaka tsakanin Nijar da Rasha a ranar Laraba goma ga watan Afrilu wasu kwararrun Rasha a fannin aikin soja sun iso ya mai a cewar gidan talabijin na ƙasa RTN. Gidan talabijin ɗin na ƙasa ya ƙara da cewa Nijar ta samu muhimman kayayyakin soja daga cikinsu na'urar kare sararin samaniya kuma waɗannan kwararru za su horar da sojojin Nijar. Tsaro na dawowa sannu a hankali a birnin Agadez da yankin a waɗannan lokuta na bayan nan matakin da hukumi suka ɗauka. idan ba ku manta ba a shekarar bara a daidai wannan lokaci mutane ɗauke da makamai suna farma motoci da babura domin kwace salula da kayayyaki masu daraja a yau tsaro ya dawo a yankin inci tongai burema daraktan 'yan sanda yankin agadas a cikin rahoton anise karim Mun yi la'akari a lokacin baya motoci hudu ne muke sintiri da su a cikin birnin Agades wanda bai isa mu tunkari matsalar tsaro da ke akwai a cikin birnin na Agades. Sai dai da muka ɗauki mataki haɗin gwiwa da hukumomi yanzu motoci goma sha hudu ake sintiri da su a dukkan dare wanda ya ba da damar dawo da zaman lafiya ga baki ɗayan jami'an tsaro suna aiki ba dare ba rana. rana domin al'umma su yi harkokinsu a cikin natsuwa. A wani lokaci ko a wuni al'umma ba su da natsuwa ana yi musu kwace. Amma yanzu tsaro ya dawo mun karfafa tsaro a duka cikin jiha. Sannan za mu ɗauki wasu matakai domin tabbatar da tsaron al'umma da dukiyoyinsu. A ranar biyu ga watan Afrilu, gwamnan yankin Difa ya sanya hannu kan wani kuduri da ke shafar sufuri motoci biyu ne la'amuran ya shafa su ne golf da kuma 'yar kurkura. Mamman Mansur Abdullahi Sarkatare jan na kungiyar direbobi na Nijar Reshen Difa a cikin rahoton Mani Musa. da muka gani cikin takarar shi muka gaya musu ga shi gwamnati ya ce a yi takaru shi wani ga daman kamar hakki ne na na gwamnati in kana so ka yi jigila ga ƙa'idodi ga ƙa'idodi ka cika tunda in ka lura wasu sun yi wasu ba su yi ba lalle wannan shi in karɓe shi kama duk yadda gwamnati ta faɗi dole a kan tun tunda gaskiya ce sai bangare guda na lokaci nan magacin nan shine muke da muke da matsala saboda fisa billahi kare shi da rabi ga motar jigila akwai matsala menene matsalan in ka ɗauka yawanci duk kasuwoyi suke tafiya kasuwan kauye kasuwan kauye kuma malice ke watsa to idan suka watse ka taso kana tsammanin za ka zo in ka samu matsala kamar ta ko wani kin kayan murje to in ka tsaya kare shi da rabi sai ta yi tunda magarba ne kenan yanzu dole tilas kwana ya kama ku a daji da ku da fasinjan su kuma dajin nan na wajen wani kauye da za ku raba ku kwana kenan a akwai hatsari fi sabilillahi wani ya zo ya lalube abin da kuka je kuka nema da kai da fasinjan naka tunda dajin babu lahiya A cikin tsarin bukukuwan tunawa da kisan gillar shugaba Ibrahim Bara mai nasara karo na 25 bayan mutuwarsa a ranar 9 ga watan Afrilun shekarar 1999 kungiyar da ta shirya wani taro bisa take uku da za su amfana wa ci gaban ƙasa da 'yan ƙasa. Abdurrahman Saidu tsofan minista a lokacin Ibrahim Bara mai nasara ya yi bayani kan tsinkayen Bara mai nasara da kuma fatan da yake ma ƙasa da matasa a cikin rahoton Ismail Jibo. Muna tsammanin bayan shekaru 25 da rasuwarsa ya kamata a tunatar da 'yan Nijar. Shugaba Bare a waje na ba zan taɓa mantawa da shi ba. Mun tashi tare, mun yi aikin soja har zuwa aikin gwamnati tare. Ya so ya ɗora Nijar a sahun gaba a ƙasashen Afirka da kuma duniya. Hangensa ga matasa shine su gane su ɗauki komai a hannun su Matasa ya kamata su gane gaskiyar lamari kuma ya kamata su samu kayan aiki domin tun tunkarar abin da yake gabansu na zamani saboda kowane zamani yana da matsalolinsa alakulli hali dai ya kamata a raya matasa da Nijar a ba da hanyar rayuwa da kasancewa. A cikin wata sanarwa ta ɗakin 'yan jarida na Maison de la Presse na ƙasar Mali na ranar 11 ga watan Afrilu bayan wani matakin babbar hukumar sadarwa da aka watsa bisa shafukan sada zumunta na gayyatar kafofin sadarwa da watsa labaru da su dakatar da watsa labaru da suka shafi jami'in siyasa maison de la presse ta mali da kungiyoyin fararen hula da kuma 'yan jarida sun yi watsi da wannan sanarwa kuma suna buƙatar hukumar ta haka da ta daina wannan shishigi. ma'aikatun sanya ido kan ingancin kayayyaki na ma'aikatar kasuwanci ta yankin maraɗi na ƙara ruɓanya sanya ido kan kayayyaki a kasuwannin maraɗin ruwan zaƙi da lemu ne wato matsalar ta shafa inda ake canza musu lokaci a saida su dole kenan a kare masaya a cewar waɗannan ma'aikata dalilin kenan ka kona wasu kayakin da aka kama mamman umaru magaji a cikin rahoton muhammad mamman Ranar 28 ga watan Maris mun gudanar da kone kayan da suka lalace. Mun sami kwalaye fiye da 620 na lemun sanyi kala-kala da muka ƙone Akwai waɗanda suke sake lokacin lalace waɗannan kayayyakin. Don haka a yi hattara saboda 'yan kasuwa sun sake dabara suna da na'urar da suke canza lokacin lalacewar kaya. Idan ka duba ka ga bai lalace ba, ka yi amfani wajen ɗanɗano. Idan ka ji ɗanɗanon ya canza to ba shakka ko dai ya lalace ko kuma an sake mishi lokacin lalacewa dangance da kayan da muka kama mun kone su kaya ne da suka lalace suna da yawa saboda darajar kuɗin su ya kai miliyan goma sha takwas da yan kai da muka kama muka lalata su bai daɗe ba A cikin al'adun Fulani na mai nusurwa kwanaki biyu bayan sallar azumi ana shirya sallar waina Fulani na rarraba wannan waina tare da sauran al'ummu da ke wurin. Wata al'ada karfafa zaman jituwa tsakanin mutanen da ke yankin. Malama Mau Isa ta yi bayani kan muhimmancin wannan al'ada a cikin rahoton Mamman Idrisa. Wannan al'adu tun daga kakan kakanni kowa da ya tashi tashin shi ya gani ana yin shi. wannan waina a kwana biyu sallan azumi ake yi waina ganin mutane wannan su ɗauka su kaimawa wa'annan wa'annan su ɗauka su kaimawa wa'annan misali kamar yanzu nan gari mai ne akwai wanda suke tahiya don su ce wannan karkara yau ana waina za mu tahi kuna da abokan ku in an yi wainan nan sa ɗauko ku zamna ku ci wainan nan ana dariya ana abin ga tunda ni na gani nan wajen namu ma akwai inda suke yin kawai musamman wurin zama ne ran da za a yi waina maza su kawo abokan su gida wannan aiko musu gida wannan aiko musu su zamna su ini suna cin wainan su kenan ka gani kullum yana ƙara haɗa hankalin su saboda wainan nan ma zai ƙara muna danƙon zumunci ina kiran yaran mu da suke tasowa kan mu bar al'adar mu wannan da muka iske kakannin kakannin suna yi mu ma da muka taso mu yanda muka ga suna yi sai kuma a ningimi yankin difa wasan tabasaka ko kuma wasan nangi na kasancewa ginshikin zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa a tsakanin al'ummomi a cewar sarkin ningimi wasan tabbashi na daidaita rigingimu cikin ruwan sanyi mai inusa mai manga sarkin ningimi a cikin rahoton maina abdullahi akwai wasan ningi sosai ma yanzu in ka dauka mu bare bari da fulani akwai ningi in muna da ningi tare da ba'are arawa wannan duka abokin wasan mu ne akwai ningi sosai ma kuma ningin na muna kama shi da hannu biyu tunda ningi ba karami abu ba ne mu zamna cikin girma da arziki tsakanin mu da abokan wasa mu duk abin da ranka yake so kana gaya mishi kuma shi ma yana gaya maka babu wani zancen fushi babu komi haka muke da zama yanzu wani abu ya faru ma tsakanin fulani da bare bare komi lalace ma yawancin su mu muna gyara sakanin mu dan muna jin tsoron ningi su ma suna jin tsoron ningi ne komi lalace abun in ba abu babba ba duk cikin mu ne muke gyarawa kamar wani yanyi bannan gona wani menene ma kan ningin na ba mu neman kudin ban na su fulani ma inda bari bari ne ba su nema ma kudin na sai su ce to a gaba da a rike busashen ku vraiment masala da bakan nangi wannan bamu da masala da su Zoonosis cuta ce da ake kama ta dalilin wata ƙwayar cuta da ke shafar mutane, cuta ce ta dabbobi suke iya sanyawa mutane, ko mutum yana iyar sanyawa dabba kamar kaza. Dr. Zako Hamadu, likita a can arlite ya yi wa Gungu Muhammad ne ƙarin haske. Zonoza cututtukan dabbobi ne da mutane ke kamuwa da su, cututtuka ne da wasu ƙwayoyin cuta ke haddasawa. Wani fiɗan adam ma na iya zuba ma dabbobi wannan cututtukan. Misali cutar COVID-19, cutar mara tsuntsaye da cutar babban tare da kuma cututtuka na fata. su da cututtuka ne da ɗan adam ke ɗauka daga dabba ko kuma shi kan shi ɗan adam kin ya saka ma dabbar. Sai dai ɓangaren ɗan adam ba a yawan samun cutar saboda kashi sattin zuwa tamanin cikin ɗin na wannan cututtukan. da dan adam ne ke cin karo da su suna da alaka ne daga dabbobi bincike ya tabbatar da hakan su ne ake ce ma zoonosis wato cututtuka na dabbobi da dan adam ke doka ko kuma wani dan adam ke saka ma dabba. Studio Tun sai rahoton da ya rage mana bayan kafa shi a shekarar 1963 gidan raya al'adun Faransa da Niger CCFN wuri ne mai samun kulawa mai ruwa biyu domin bunƙasa da watsa al'adun ƙasashen biyu da kuma bunƙasa masu fasaha a Niger da gargajiya da zamani da horar da masu fasaha bayan rufe ofishin jakadancin Faransa a matsalar na shafare gidan. Ismail Amadu Jibo ya haɗa mana wannan rahoto. CCFN tana ƙarƙashin kulawar ma'aikatar al'adu ta Niger da ma'aikatar harkokin waje na Faransa. Majalisar haɗin gwiwa ce ke gudanar da ita. Rufe ofishin jakadancin Faransa da ke Yamai ba shi da wani tasiri sosai kan ayyukan wannan cibiya. Dr. Iro Sabiu, mataimakin daraktan CCFN. Halin da ake ciki yanzu haka CCFN tana nan bata sake ba. Da farko haɗin gwiwar ƙasar Faransa da niger ne suke ɗaukar nauyinta. Yanzu kuwa kamar yadda kuka sani saboda halayen Faransa gwamnatin niger ta janye hulɗa da su. Su da kansu suka tafiya su babu wanda ya kore su. A tsakiyar rayuwar al'adun CCFN Jean Roche akwai ɗakin karatu na littattafai. Manufar shi ita ce ƙirƙirawa, haɓakawa, da sabunta tarin shirye-shirye da ke ba da haske game da Faransa, Nijar da manyan batutuwan zamani. Ga masu fasaha, halin da ake ciki na CCFN na yanzu yana ɗaga hankali sosai. Abdulaziz Munkaila Jibo, mai zane-zane mai kuma haɗa tiyatir. CCFN haɗin gwiwa ƙasashe biyu ne, Faransa da Nijar duka shekara Faransa tana da kasafin kuɗi da take zubawa na ayyukan CCFN. Nijar ma tana zuba kuɗi. A yayin da Faransa ƙasa ta fice za mu samu daidaito idan aka yi gangamin mawaƙa da masu kirkira. A mu na masu kirkira muna tunanin abubuwan za su tafi daidai. Duk da waɗannan hujjoji, ɗakin karatu na jama'a hanya ce don haɓakawa da yaɗa harshe, al'adun Faransanci da harsunan ƙasa. Gwamnatin Nijar ta yanke shawarar ta gudanar da aikin wannan cibiyar ko a cikin wani hali, saboda muna cikin tsarin zancen ƙasa ne, kuma ya kamata mu saba da haka. Ba ma iya cewa don Faransa ta tafiya ta mu rufe wajen, ko suna nan ko ba sa nan za mu ci gaba da aiki a wannan cibiyar. A ɓangaren gwamnatin Nijar tana nan a samu kuɗaɗen shigarwa, Tawar da mawaƙa kuma mu riƙa shirya tarurrukan wasanni na CCFN tana ba da sabis na ɗakin karatu na jama'a a fannonin ilimi daban-daban. Ga daraktan na yanzu babu abin da zai canza a al'amuran wannan cibiya domin ma'aikatar al'adun Nijar na lura da al'amarin sosai. To ƙarshen labarin namu ne daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.